Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda aka samu bullar wata nau'in sabuwar cutar polio a jihar Maradi wanda hakan ya sa mahukunta da jami'an kiwon lafiya na ƙasar suka ƙudura aniyar daƙile cutar ta hanyar bawa yara rigakafi. Sai dai kuma jama'ar garin na da mabambanta ra'ayi game da maganin rigakafin. Ga dai ta bakin wasu al'ummar garin muradi a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. ya eh, suna na lawali garba nan nake maradi jamhuriyar nijar me ka ya kake kallon ya kashe wannan labari ma kaga musu ita polio ya kamata a ce ta mahaitar daga jamhuriyar nijar me yasa irin magungunan ka da yara suka sha shekara shekaru suna sha na maganin polio ya kamata a ce polio ta kawar daga jamhuriyar nijar amma kasancewa yanzu an ce mu ta balla cikin wannan ruwa saboda Allah ni ba ma raba ban raba me yasa saboda abin da yasa ban raba ai akwai wanda sun yi mutabakuna manya da kasamta da komi ana yi cikin su ba su samu da wannan bullar cutar nan ba ta bullar waje sa ba sai mu to mu menene yasa ta yi mu dan muna talaka ko da muna mi ne kenan mu ni kwata kwata ni a nawa ra'ayi na kwata kwata mu bayar da akwai ta ba san ai can ba ai magana rage haihuwa ko to amma da yake Allah ne ke yi ba mutum ke yi ba kenan duk da ake son a yi wani abu na daban in Allah bai so ba to bayan da za a yi da kun daina shakkun akan maganar rage haihuwa ne polio ake yin ta kun koma wani nazari na daban rayuwar ga polio da ke shigowa kamata a ci daga shugabanni ake faruwa kana sai a zo gare mu ko dan mai kuɗi ba a maɓa polio in ka ga polio daman gidajen talaka ne ake leƙawa mai neman shinkafa mai neman ka su ne aka gani an ya taimaka mawa a a yi talakawa ki taimaka mai banda Allah ai Allah ne ki taimaka mishi tunda yanzu talaka in yi misali yanzu talaka na ciwon kai to shi zai karma karmai da zai samu karwo ko lagun wanda zai sai magani tunda in liyaji ma likitai maganin za a ba shi sai an ce karala 20 ta sai rangil ko ka dala ashirin ta yi ka ku kenan ko ai talaka shine ake nawa da wannan abubuwa wannan magani a ce an so shi miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza duk kwara guda in yana matsayin miliyan guda shi talaka zuwa bashi shi ka dari zai sai shinkafa zai sai ya yi maka wannan polio gaskiya ya mana wannan polio saboda polio yunwa ni abin da polio yunwa ce in dauka ita ce polio yunwa ce saboda in ɗanka na da wannan sinadarin na garin hatsi cikin jikin shi ko shinkawa ko maka to ya wuce polio a ya wuce polio to menene ma shawara ka ga magidanta da sauran al'umma akan tsaye dodiyan su ko kuma in ce ku dodiyan ku a ba su wannan rigakafi a'a shawara ta guda ce wanda yana iyawa ya ba da dan shi a bashi wanda kuma ya ce bai so a ba dan shi ba me irin ra'ayinka eh wanda bai so a ba dan shi ba bai kamata ma a ci da samu shi ba a ce dole sai an bashi gaskiya sako na guda ne zuwa biyu ga hukumomi hukumomi kahin su zo mu da wata cuta su ce mu ga cuta ga eh, tabbas Allah ya shi cuta kuma shi magani amma ya kamata sakon polio kamata ya saboda Allah na kwata kwata a ce ma babu shi nan da mu da jamhuriyar Niger kamata a ce babu shi lalle da ba daga mun polio nan ni gara ka mun bi da ta yala ne eh da daga ni ba ba su ba ko ni za a daga ma to a daga man a daga man tiyabi ya daga mani polio gugu a daga maka polio sannan a daga ba a wa da daga mun da ya hatsin tiya biyu kana sai a daga mani folin daga baya sunana malam abubakar mai fantir ni da yanzu wannan cuta da ake ta gayi ni kai na nan ka gane nan na taba faɗa a kanta amma sai na ga kawai bar mu Allah abun tunda abun ne ko da ka ce ba ka su ayi sai an tilasta an yi na ɗaya kuma sannan su mu yanzu abin da za mu cewa dangane da likitoci mu dai amana ce gare su kuma mu ba san komi ba su suka sani kuma su musulmi ne mu musulmi wannan abu in sun san da wata cuta to mu dai mun dangana gare su mun bar su da Allah su yi ta yi mu ba mu iya mu hana a yi kuma ni ana maɗiyana kuma yawa shekaru da yawa har ilo dai abin poliyon nan ni ban ga an ce ana yin shi ne saboda a rage haihuwa muna da ɗaya ni yanzu haka ɗana wanda ke raye ya kai ɗa ishirin ba biyu duk sun sha foliyo kuma har yanzu ni ban ga abin da aka ce kuma suna suna haihuwa kuma ni ban ga abin da ta yi musu ba abu da yanayi na mutane kowa da irin ra'ayin shi kaji ni ra'ayina dai ni yanzu ni ana madiyana amma ni ban sani ba wannan ruwan da ake cewa gaskiya ne ba gaskiya ne mu dai likitoci mun ba su amana in suka cuce mu to wannan dan kansu mu su ne yan uwan mu su suka san wani abu ko ba gaskiya ba me fatan ku ga sauran al'umma magidanta da irin dumon da ake bi akan wannan cuta ta shayin nan to abinda baka da iko gare shi ka hana shi in ka ji kai mutum in ka ga dama kana iya bari a madiyanka in ba ga dama ba kuma ka kama bakinka wannan tsakanin su ne can da Allah bakin abin da za ni gai eh kware eh to an ce nan wajen hita gari an ce wai an samu polio kuma da nan waje wajejen yan balbelu to gani nake yi to wannan abin ya ne da gaske ne ko ko dan mu dora hiddo da diyan mu ne ana badawa ko ko ya abin yake to shine muke son karin bayani in Allah ya yarda mun shi to kamar ku ana ku ra'ayi kun amince da ku hiddo din na ku ci gaba da bada su kamar rauni ne da aka yi shi yasa ake ganin kamar bari a hito mu ta haka don mu hiddo yaran mu sosai. To kun yi da wannan ah, gargadin. Kuna ba da amma yau da gobe ai sai Allah. ko A ah, mun gaji ne. Ana ta shakku a ce ko polio tana hana haihuwa ga ɗiya mata ko kuma wasu abubuwa akwai ɗayan da sun kai shekara ashirin sun sha polio kuma sun haihu. Me za ke cewa? A ah, wannan gaskiya kuma shita shita ne. tsakanin da Allah ko mu mun sha polio ga mu nan muna ta haihuwa mu yi ta bare mu yi ta bana wannan kuma da shirme ne da shahilci ne ke sa haka ne kici mu uwaye mata to su ina dai huro ko na ga uwaye mata su hito da su a musu rigakafin shausha shan inna Madalla a nasa bangaren mai kula da harkokin yada labaru na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi Ɗayyabu Malam Lawali ya bayyana yadda aka gano kwayar cutar a jihar tare kuma da yin bayani kan bambancinta da waccan cutar polio da aka jima da sani. duka faɗin ƙasa bane ake yin shi ana yin shi a ayyamai da kuma nan jihar maradi yalla mutane zai sai mamaki dan mi waɗanga jihohin biyu abin da ya sa wannan jihohin biyu zan mu mutane dan tuni kaɗan kun san da a cikin duka eh, hanyoyin da ake bi na yaƙi da wannan cuta ta polio banda allurai da ake yi banda waye kai da ake yi banda sa ido wajen al'umma hallo akwai wani sashe na wajen kamar sa ido ko bi sau da kafa wajen muhalli to shi kuma wannan wani irin aiki ne ake akwai ruwa na kazamta misali na gwalalo waɗanda ake ɗauka kowane sati biyu a cikin wata a nan wurin a wuri biyu ne inda aka gani inda ake ɗauka wani ruwa da mahita ta gawan barki da mahita ta sura bildi nan wurin ne waɗannan ruwan da ake ɗauka eh, su ne aka bincike da aka auna sai aka gano da cewa a ah, akwai ballar wani nau'i na polio a cikin wannan ruwa na kazamta to shi ne ya kawo wannan ya eh, aka ce to tun da haka ne ya kamata a yi kokari a yi wannan zagaye domin a samu a kara ma yara karhin garkuwa domin wadda za ta kare su da kamuwa da wannan cuta ta polio. To dokta me bambancin wannan ah, sabon cuta ta polio da kuma waccan wadda aka ranka kamuwa da ita? To bambancin na eh, da za mu cewa bambancin wancan kai tsaye lokacin nan duka tsakanin 'yan adam ne. Kun san duka yakin da aka yi shekara ta 20 ko ta kai 30 zamu cewa da ake ta yi na polio yasa an tsinke wannan eh hulɗata na wanga ya samu wanga wanga ya samu wanga yanzu ya komo a cikin mahalli ne e, muke bada shi to wanga wanda a cikin mahallin shi ma yana da illa har in ya shiga dan adam yana iya sa duka abin da wancan yake sanyawa kenan dan gudan haka nan ne magana illa kowane daga cikinsu akwai illa kowane daga cikinsu yana da illa sai wancan farko ya kasance daga dan adam zuwa dan adam yana iya ya shige mutum yanzu kuma tunda mun dawo cikin muhalli to shine ake kokarin a samu ya zama to ko a cikin muhallin ma ba za a kara samun shi ba muhallin yanzu ba a samu ba wanda dai aka samu ne a cikin wannan ruwan na baldan taimako ana awo su ne aka gano kwarorin eh, wannan na cutar polio a cikin shi kenan tunda yana cikin muhallin mu muhallin mu aka ce rayuwarmu kenan jama'ar da ke cikin wannan mahallin tana cikin hadarin kamuwa da irin wannan nau'in na eh, na kwarar cutar polio saboda shine aka ɗauki matakin wani irin kira gare ku ga al'umma kuma to kiran da aka mu ga al'umma shine na akula ka amince da cewa ciwon polio ko cutar polio cuta ce wanda ana iya a ah, ɗaukata ko ana ɗaukata ta hanyar misali rashin kiyaye dokokin tsabta musamman abin da shahi bayan gari idan ya kasance jama'a suna bayan gari barkatai a ko'ina ina inda suka ga dama to hallau muna cikin wannan matsala bata barin ba idan ya kasance mutane ba su kula da tsabta jikinsu ba musamman abin da shahi wanke hannuwa kai a kai to hallau muna tare da tsaloli da wanda suka danganta da cututtuka masu alaka da eh, yanayi na rashin tsabta Masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na a jamhuriyar Nijar Mansur Sani sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. ba ana rawa